radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyi masu sauraro kisoshin rayuwa lafiya sai da kula da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san jama'a masu rare assalamu alaikum yau talata 22 ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 27 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1444 hijira kamariya masu rare ko san cewa shekaru 79 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan nuwamban shekara ta 1943 kasar labanan ta samu 'yancin kanta daga hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka kafin wani lokaci dai kasar labanan tana karkashin ikon dolar usmaniya ne amma a shekara ta 1901 ta fice da karkashin ikon dolar usmaniya amma kuma sai ta faɗa hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka banda haka kuma majalisar kasashe ta duniya ta lokacin wato league of nations ta tabbatarwa turan faransa halascin rikon kwarya a labanan amma duk tsawon mamayar faransa da ta yi wa kasar labanan kasar tana cikin tashashen hankula na kabilanci da kuma addini sai dai da haka ta samu yancin kanta a ranar irin ta yau shekarar ta alif tara da arba'in da uku a daidai lokacin da ake cikin yakin duniya na biyu kasar labanan dai tana faɗin kasar kilomita murabba'i dubu goma da ɗari hudu kuma tana kwataka da kasashen syria palestino da tekun mediterranean masu wadai ko san cewa shekaru 59 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan nuwamban shekara ta 1963 wani dan kasar amurka ya kashe shugaban kasar amurka na lokacin john f kennedy lokacin da yake ziyarar aiki a birnin dallas na jihar texas an haifi kennedy a shekarar ta 1917 ya zama dan majalisar wakilai har su uku sannan kuma ya zama sanata sau guda a shekara ta 1846 lee harvey oswald wanda ake zargin cewa ya kashe john kennedy shi ma ya mutu a hannun wani mutum daban sannan kuma mutumin mai suna jack robbie ya mutu a kurkuku bayan kama da wata cuta kamar yadda 'yan sandan amurka suka sanar. da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru hamsin da suka gabata a ranar irin ta yau kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya fitar da kudiri mai lamba 242 wanda yanke hukunci dangane da rikicin falasɗinawa da isra'ila kudurin ya buƙaci yahudawan sahiyoniya su janye daga dukkanin yankunan falasɗinawa da suka mamaye a yakin shekara ta 1967 sannan su daina zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun akaba da kuma mashakar ruwa ta suez sannan a da matsalar yan gudun hijirar falasɗinawa bisa adalci amma sakamakon goyon bayan da yahudawan isra'ila ke samu daga amurka da birtaniya da kuma su kasashen turai ba su iya aiwatar da ko daya daga cikin abubuwan da kudurin majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci a aiwatar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 a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar tarho kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku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 labarin duniya da farko ga kanunsu. Firaministan ƙasar Belarus ya fara zirar aiki a nan Iran. Sojojin haramtaccen ƙasar Isra'ila sun kama Falasɗinawa a yankunan mabambanta na yammacin kogin Jordan. saudiya ta samu nasara a kan kasar argentina da ci biyu da ɗaya a gasar cin kofin duniya na kwallon kafa. tunan buga cikakkun labarin firaministan ƙasa belarus ya fara ziyarar aiki a nan iran mataimakin shugaban kasar iran na farko muhammad mukhbari shine ya yi wa firaministan ƙasar ta belarus roman golubchenko maraba a fadar gwamnati da ke nan tehran bayan kada takin kasashen biyu bakon da mai masaukinsa na kasar iran sun tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙa tsakanin kasashen biyu har ila yau ɓangarorin biyu sun yi wani taron manema labaru na haɗin gwiwa da suka bayyana cewa iran da belarus sa da bukatun da za su iya biyan su ta hanyar yin aiki tare a tsakaninsu daga cikin fagagen da bangarorin biyu suka tattauna yadda za su bunkasa su da akwai mu'amala ta bankuna cinikayya domin haɓaka ayyukan tattalin arziki mataimakin shugaban ƙasar ta iran muhbiri ya bayyana cewa saboda ita ma belarus tana fuskantar takunkumai da wasu kasashe suka kakaba mata jamhuriyar musulunci ta iran a shirye take ta sanar da belarus din yadda za ta fuskance su dakarun kare juyin halin musulunci na iran sun kai hari a kan sansanin 'yan aware da yake a kirkuk na ƙasa iraki dakarun kare juyin musulunci na iran sun kai harin daidai da makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi marasa matuƙi a kan sansanonin 'yan ta'adda da ke yankin kirkuk a arewacin ƙasar iraki kamfanin jallancin labaru na meher ya nakalto cewa an kai hare-haren na yau ne dai a kan sansanin 'yan ta'addar da ke kusa da garin kirkuk a arewacin iraki sanarwar da dakarun kare juyin juhalin musulunci suka fitar ta kunshi cewa bayan kai da komowar kungiyar 'yan ta'adda a yankin arewa maso yammacin ƙasar iran da kuma haifar da rashin tsaro a wasu yankunan rundunar hamza sayid shuhada da ke ƙarƙashin dakarun kare juyin juhalin musulunci ta fara faɗaɗa wuraren da take kai wa hari ta hanyar yin aiki da mutanen wannan yankin a ranar lahadin da ta gabata ne dai dakarun kare juyin musulunci na iran suka kai wasu hare-hare a kan sansanonin 'yan ta'addar da ke arewa maso yammacin iraki to kuna ta da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun kama falasinawa a yankuna mabambanta na yammacin kogin jordan cibiyar take kula da fursunonin falasinawa a gidajen kurkukun haramtacciyar kasar isra'ila ta ambaci cewa a yau talata 'yan sahaniyar sun kama falasinawa 22 a yankuna daban-daban na yammacin kogin jordan da suka hada da birnin kudus garuruwan da 'yan sahaniyar suka kai farmakin sun kunshi barka salwad daira abu mash'al da ke ramallah sai kuma garin bal'a da ke tul karam da sansanin 'yan gudun hijira na balata a nablus sauran wuraren da 'yan sahaniyar suka kaiwa samame sun hada da sailatul harisiya da kuma anzah da ke janin hakanan kuma sansanin 'yan gudun hijira na dohaisha da ke laham da kuma alkhalil anabulus an yi taho gama a tsakanin 'yan mamaya da samarin farasinawa da suka kimi kai ya kama su cibiyar take kula da fursunonin falasɗinawa ta bayyana cewa a cikin shekarar bana kaɗai 'yan sahaniyar sun kame falasɗinawa da suka kai dubu shida daga cikinsu da akwai mata 141 da kuma kananan yara 739 to a ci gaba da wasannin kwallon kafa domin cin kofin duniya da ake yi a ƙasar ƙatar saudiya ta samu nasara a kan ƙasar argentina da ci biyu da ɗaya a ci gaba da wasannin cin kofin duniyar na kwallon kafa na duniya da ake yi a kasar qatar kungiyar kwallon kafa ta kasar saudiya ta ci argentina biyu da ɗaya nasarar da kungiyar kwallon kafan ta saudiya ta samu ta zama ta tarihi saboda ta hana argentina ɗin tsallake shan kashi a zagayen farko na bugawa da ake yi a tsakanin ƙungiyoyin da suke cikin rukuni ɗaya tun da fara dai kungiyar kwallon kafar ta argentina ta shiga cikin filin wasan da karfinta inda ta fara da jefa kwallon fa'aragar saudiya masu tsaron bayan saudiya sun dakile tasirin dan wasan argentina nan da ya fice a duniya wato messi tare da hana shi sakat har aka tafi hotunan lokaci bayan dawowa zagaye na biyu ne saudiyar ta farke cin da aka yi mata a daidai mintuna na 48 daga fara wasan da aka shiga mintuna na 54 daga fara wasan kuwa dan wasan saudiya salim duwaisari ya jefa kwallo ta biyu a ragar argentina kuma har aka tashi saudiyar ce ke gaba da ci biyu da ɗaya to karshen labarin duniyar kenan. Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu dubi ne kan ƙungiyar nan ta ƙasashe masu magana da harshen faransanci wacce ta yi taro a ƙasar tunisia a ƙarshen wannan makon da ya shuɗe za mu ji rawar da wannan ƙungiyar take takawa idan tana da shi a fagen siyasar ƙasa da ƙasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. taron da kasashe masu magana da harshen faransanci suka yi a ƙasar tunisia wani yunkuri ne na tabbatar da cewa ƙungiyar nan fa tana nan a raye ba ta mutu ba taron wanda aka yi a ƙarshen makon da ya gabata shine karo na goma sha takwas a tsawon tarihin kafuwar kungiyar a shekara ta 2020 ne dai aka tsara cewa za a yi wannan taron na yanzu sai dai bullar cutar corona ya sa an ɗaga shi zuwa shekara ta 2021 shi ma aka samu tsaiko da jinkiri saboda dambaruwar siyasar da ƙasar tunisia wacce za ta ɗauki bakuncin taron ta fada ciki bayan wani mataki da shugaban kasar sa'id kais ya ɗauka na dakatar da ayyukan majalisar kasar shekaru hamsin daga kafar wannan kungiyar wasu manazarta suna ganin cewa yanzu fatamkar ba ta da samuwa domin babu wani tasiri nata da ake gani a fagen siyasar ƙasa da ƙasa da akwai tawaga-tawaga har guda da suke halartar wannan taron na tunisia daga cikinsu har da shugabannin kasashe 31 sun kuwa fito ne daga nahiyar amurka afirka da kuma asiya a jawabin buɗe taro da sakatariyar ƙungiyar 'yar asalin ƙasar rwanda louis moshinkiwabo ta gabatar ta bayyana cewa ƙungiyar za ta yi tasiri a cikin harkokin yau da kullum na duniya wacce a halin yanzu take fama da rabuwar kawuna wato duniya ɗin kenan kuma duk da cewa ita wannan shugabar ba ta yi magana a kan yakin da rasha take yi da ukraine ba sai dai shakka babu wannan jigon yana cikin ajandar taron sannan kuma shine jigon tattaunawa ta gudana a tsakanin shugaban ƙasar faransa emmanuel macron da kuma wasu shugabannin kasashe mahalatta wannan taro wannan shine abin da wata kafa mafi kusanci da shugaban ƙasar faransa ta ambata to wani sashi na jawabin sakatariyar kungiyar ya kunshi cewa ya fa zama wajibi ga wannan kungiyar ta zama mai hana rikice-rikice da suke faruwa a duniya ɗaukar salo irin na yaƙi a yayin wannan taron da kasashen afirka sun zo da ta ciki akan takwarorinsu na yammacin turai saboda yadda suka ƙi taimaka musu akan matsaloli mabambanta da suke fuskanta kuma a lokaci ɗaya sun su ganin cewa ƙasashen na turai sun mai da hankalinsu wajen baiwa ƙasar ukraine dukkanin abubuwan da take buƙatuwa da shi a yakin da take yi da rasha wani marubuci ɗan asalin ƙasar senegal ahmadu lamin ya rubuta cewa kungiyar ta francophone ta yi layar zana ba a ganin ta balle ma a ji labarinta laminu ya yi wannan rubutu ne dai a matsayin kasida a cikin ɗaya daga cikin jaridu da suke magana da harshen faransanci kuma watakila wannan suka da laminu ya yi wa kungiyar ne ya sa sakatariyarta mashinkiwabo ta mayar da martani a fakaice da cewa muhimmancin wannan kungiyar ya fi na kowane lokaci a baya ta faɗi haka ne dai a wata hira da kamfanin dillancin labarun faransa to shi ko shugaban kasar tunisia mai masaukin baƙi kai sa'id ya bayyana fatansa ne akan ganin kungiyar ta cima manufofi na hakika da za a gani a ƙasa domin fuskantar sauye-sauyen da ake gani a fagen siyasar duniya shugaban na ƙasar faransa wanda ya gana da samarin nahiyar afirka da kuma na ƙasar faransa a lokaci guda a gefen tare na tunisia ya bayyana fatansa na ganin ƙasashen masu magana da harshen faransancin sun sake kokari domin sake farfado da wannan harshe da dawo da matsayinsa shi ko wani babban jami'in gwamnatin kasar Kanada, da kasar take mamba a cikin wannan kungiya kuma shugabanta yake halartar taron na tunisia cewa abu ne mai yiwuwa kungiyar ta zama wata madogara mai karfi kuma mai amfani ga muhimman batutuwan duniya kamar bunƙasa zaman lafiya ci gaba da wato ɗaukaka harkokin tattalin arziki da kuma tsarin demokuraɗiyya wani jami'in na gwamnatin kanada ya kuma nuna damuwarsa matuƙa akan yadda shugaban ƙasar tunisia ya shigar da demokuraɗiyya cikin aljihunsa tun bayan zama shi kaɗai a kan karagar mulki da rufe ayyukan majalisar kasar a ranar 26 ga watan yuli su ko 'yan hamayyar siyasa ƙasar ta tunisia sun bayyana cewa gwamnatin ƙasar za ta yi amfani da wannan taron ne domin tallata juyin mulkin da kais ya jam'iyyun siyasu biyu na ƙasar jubhatul ikhlas da harkatun nahda sun kaddamar da taron manema labaru ne na haɗin gwiwa a birnin tunis suna masu yin kira ga mahalatta taron da su goyi bayan tsarin demokuraɗiyya. shi kuwa benisa jista wanda mai sharhi ne akan harkokin siyasa cewa yin wannan taron a tunisia a wani lokacin zai zama wata nasara ce ga sa'id kais kuma zai fitar da shi daga mayar da shi saniyar waye da duniya ta yi kuma shi kais ɗin inji marubucin zai amfani da taron domin haɗa kai da abokansa turawa domin raunana halattaccen tsarin demokuraɗiyya ƙungiyar ƙasashe masu magana da harshe faransanci dai ta ƙunshi ƙasashe 88 kuma ƙasar tunisia wacce ake yin taron a cikinta a wannan karan tana cikin waɗanda aka kafa ta to da su tun a shekara ta 1972 sauran kasashen da suke gaba-gaba a lokacin da aka fa kungiyar sun hada da senegal jamhuriyar niger da kuma cambodia sai dai da akwai wasu kasashen da su ba mambobi ba ne a cikin kungiyar amma suna halartar taron da ake na tunisia waɗannan kasashen sun hada moldavia haɗaɗɗiyar daular larabawa da sabiya to kasashen da suke mambobi na wannan kungiyar suna da mutanen da adadinsu ya kai miliyan 321 kuma ana hasashen cewa daga nan zuwa shekara ta 2050 wato ƙasa da shekara 30 kenan adadin mutanen da suke a kasashen mambobi na wannan kungiya zai rubanya musamman ma dai a cikin nahiyarmu ta afirka to a daidai lokacin da ake wannan taron dai wani abu da ya kamata a tsokaci da shi shine a cikin nahiyar ta afirka ana ƙara samun ƙaimin masu yin kira da a kawo ƙarshen salon yadda faransa take mu'amala da ƙasashen wannan nahiya musamman ma dai tsofaffin ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka kuma na baƙaƙen fata. domin da damawa daga cikin kasashen da suke ba na baƙaƙen fata ba wanda faransa ta yi wa mulkin mallaka akalla suna da wani 'yanci na azo a gani in a kwatanta shi da kasashen da suke baƙaƙen fata da faransa ta yi mulkin mallaka watakila kasar mali ita ce ta zama saniyar ware a wannan lokacin inda take nuna faransa cewa fa ita ma fa ta kawo ƙarfi. ta daina mata katsalandan a harkokinta da cikin gida to da fatan kasashen na afirka za su samu cikakken 'yancin da za su gudanar da harkokin yau da kullum da kuma kyautata rayuwar al'ummunsu nesa da shifta ko umarni daga wasu kasashe tsofaffin 'yan mulkin mallaka ne ko kuma sababi. To kafin mu karkare baki ɗaya mun kwana da kuma na ga ku zuwa shafukan na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.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 baka ya ce ka je ka yaƙi ɗan uwanka matashi to ka sa ido ka gani shin shi wannan abin da ya baka hadda ɗansa ya haɗa ya baka idan ka ga babu ɗansa to a shi ka ga wannan abu a shi ba mai kyau ne kenan yana da kyau mu matasa mu dinga wa kanmu faɗa mu dinga karatun tanuku saboda mu ne ƙashin bayan al'umma kamar da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa matasa su ne ƙashin bayan al'umma da haka idan matasa suka lalace to tabbas al'umma sun lalace amma in matasa sun gyaru to dole al'umma da su gyaru mai magana na ko ga daga jihar Bauchi Najeriya nake fatan a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sashen Hausa Birnin Jamhuriyar Musulunci ta Iran na makowa fata alkhairi na Wulayen Jali da karamar hukumar ta kai a jihar Kano. Ina kuma kara kira da babbar murya ga 'yan uwana matasa da a fito a karbi rijista a yi zaɓe a zaɓi shugabanni na gari wato ta haka za mu kawo canji mu ɗora abin da muka zaɓa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sashen Hausa na Radio BOH sunana ibrahim haruna mai anguwa bingila buza jihar tsawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan nijar wannan ya watan jama'a da aka samu a faɗin duniya alkhairi ne Watan mu shine allah ya samu firin jaye allah ya ƙara ɗaukaka musulmi da musulunci allah da ya ba mu zaman lafiya a mu na afirka da ma duniya gabaki ɗaya na gode sashen hausa na radio boh ibrahim haruna mai anguwa bingila buza jihar tsawa jamhuriyar Nijar mazauni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni rediyo jamhuriyar musulunci ina yi muku barka da wannan lokaci sunana Comrade Ibrahim Lara Gafta karamar hukumar Kirika san jihar Jigawa tarayyar Najeriya. To alhamdulillah a wannan lokaci na zaɓe da yake tunkaro Najeriya to ina shawartar matasa da kowa da kowa iya da kyau matsaya dan Allah dan Annabi mu zaɓi shugabanni na gari masu kaunar mu da kuma kishin masu son su yi mana aiki wanda za su kawo mana zaman lafiya a gyara hanyoyi asibitoci a kawo magani a ƙara ci gaban ƙasar nan tamu to da fatan matasan najeriya da allah da annabi kar a yi banga siyasa a tsaya a zaɓi cancanta dan allah kar mu son zuciya a ɗan bamu dubu ɗaya dubu biyu mu zo mana sare-sare kuma da mutum ya ci zaɓen wannan ya gudu shi kenan idan da so samu ne ma idan an ba da kuɗi a lokacin zaɓe ma kar a karɓa a tsaya kawai a zaɓi cancanta fatan za ku tashi lafiya rediyo jamhuriyar musulunci sunana kwamar ibrahim lara gabda Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sasha Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sulaiman Usman daga nan bakin kasuwar Tarasa da Magaram Jamhuriyar Nijar. To tsokaci na ne zan yi shi ne dangance da wani kware-kwaren harin da sojojin Faransa suka kai a jerin wasu 'yan ta'adda. To mu ta fuskar ma hakikanin gaskiya muna matar Allah wadda da wannan hari da sojojin Faransa suka kai don baya da wani unhwani a ƙasar mu duba da irin shekarun da suka kwashe suna tare da 'yan ta'adda ana ta cuta ma ƙasashen mu sai yanzu da suka je shugaban su ya kirarin zai tattara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 madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa. wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da yake karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin dai mai suna matasan mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kuma yadda ka sani ma za mu dora daga inda muka tsaya. tsaye sardauna ya ganin jamila tare da wani suna zaune suna fira sai dariya suke a fusace ya karasa wajen har yana tuntuɓe ko sallama bai yi musu ba ya daka ma jamila tsawa a firgice ta miƙe ganin sardauna ne ya sa ta yi saurin ɗaura fuska tashi saurayin ya yi yana faɗin kai umar wani irin rashin hankali ne haka taya muna zaune za ka zo ka tsorata abin sona ko an faɗa maka ni ɗin mace ne na ga alama zaman police station ya koya maka rashin hankali to bara ka ji jamila tawa ce babanta ya bani ita jiran kammala makarantar ta kawai nake iyayena su turo Afsace sardauna ya cakumo sa jin abin da ya ce da sauri jamila ta matso ta rike ma sardauna hannu tana faɗin sardauna ka sake sa me haka sosai sardauna ya shaƙe sa sai zaro idanuwa yake ganin ta kasa kwace hannun sardauna ya sa ta yi cikin gida da gudu a kofa suka ci karo da babanta nan ta faɗa masa abin da yake faruwa da sauri ya fito waje yana zuwa ya kwace sardauna daga jikin shehu hannu ya daga zai kai masa mari ya ji an riƙe hannunsa malam liman ya gani a tsaye shi ma zuwansa kenan ya ga ana faɗa ya matso kwace hannunsa yayi yana faɗin wallahi idan na ƙara ganin ka a ƙofar gidana sai na sa an ɗaure ka ni ba haukacin uba ba ne da zan baka ɗiyata ko da jamila ta rasa masoyi ba za ta aure ka ba bare ma tana da su da yawa yanzu ma ka ga mijinta a nan yanda kake hure ma 'ya'yan mutane kunne wallahi jamila ta fi ƙarfinka, mayaudari kawai ai na so a ce an kulle ka a gidan yari hakan zai sa ka koyo hankali haka kawai an saki yaro sai abin da ya ga dama yake yi iyayenka sun sangarta ka Ba ka ganin kowa da gashi to wallahi jamila ta fi ƙarfinka, ko kunya baka ji ba Za ka tako ƙafarka? nan gidan kada ka manta na san abin da ka je ka aikata waye sani ko kuɗi aka bada aka sako ka domin babu abin da iyayenka ba su iya ba a kanka to bari ka ji ni ba zan ba mu wanda bai da aikin yi maɗiyata yaron da kullum uwarsa ce take basa kuɗin kashewa wanda bai san inda yake masa ciwo ba kullum kana kwance a gida sai ka ce mace sai yamma ta yi sannan ka fito majalisa ka fara kallon mata kamar tsohon maye ko bulo daya ba baka da shi bare mu yi tunani inda zaka aje mace idan an baka saboda haka wannan ya zama karo na karshe da zaka zo mini kofar gida idan ba haka ba wallahi zan sa a maka daurin da sai kowa ya manta da kai hawayen bakin ciki ne suka zubo ma sardauna jin irin cin mutuncin da ake masa a gaban mutane da idan har mutane sun taru a wajen ganin ana faɗa wasu ma dariya suke masa saurin juyawa ya bar wajen yana kuka cike da bakin cikin halinsa yau gashi ana ci masa mutunci kuma ya san shine ya ja ma kansa jamila kuwa tuni hawaye sun wanke mata fuska ganin sardauna yana kuka ga cin mutuncin da babanta ya yi masa sai ta ji dama bata kira sa ba juyawa ta za ta shige gida tana kuka da sauri shehu ya sha gabanta yana faɗin haba jamila ina kuma zaki je tsaki ta yi ta ture sa za ta shige gida abinta hannun baban jamila malam liman ya kama suka nufi benci yana ba su haƙuri haka kowa ya bar wajen wasu suna faɗin bai kyauta ba wasu kuma suna masardau na dariya hada allah ya ƙara haba alhaji wannan ba girman ka bane ta yaya zaka ringa faɗa da surukinka saurayin diyarka ai ya zama surukinka ko da bai aure ta ba wannan maganganun da ka faɗa sam ba su dace ba kada ka manta kai ma uba ne kuma kana da yara ka daina ganin yaranka maza ƙanana ne wata rana su ma za su girma a rayuwa duk wanda ka gani yana aikata wani abu mara kyau tsakaninka da shi addu'a ce idan kuma ba za ka iya ba to ka ja bakinka kai shiru sai ya fi maka alkhairi mu gode ma Allah mun san halin Umar kaf a unguwar nan babu wanda bai san yarintarsa ba ko kai idan zaka faɗi gaskiya baka taba jin an ce an kama Umar ya aikata wani mugun abu ba ko karar sigari baka taba ganin umar da shi ba halinsa ɗaya mara kyau shine yaudara alhaji kai ma ka sani kowa da irin yarintarsa wallahi da zan baka labarin yarintata sai abin ya baka mamaki kuma na tabbata da ƙyar za a samu namiji da zai ce maka mace ɗaya ya taba nema hau ya aure ta na san halin yaudara bai da kyau amma tunda ya gane kuskurensa har ya zo neman afuwar jamila haƙuri ya kamata ka yi ba a shiga tsakanin masoya duk wanda ya shiga wata rana zai ji kunya na tabbata jamila tana son umar kuma idan allah ya kaddaro ta aure tsakanin su ai kaga sai ka ji kunyar abin da ka yi masa idan kuma akwai rabo a tsakanin su idan ka matsa sai allah ya ɗauke ka kuma su yi aure ko kuma a samu rabon ta kowace hanya don allah alhaji ka yi haƙuri da abin da ya faru wallahi babu wasu kuɗi da aka bada don a rufe maganar abin da aka ce umar ya yi kawai ya taka sahun barawo ne amma bai da masaniya akan abin da ya faru labarin abin da ya faru malam liman ya faɗa ma alhaji daga ƙarshe malam liman ya ce na san akwai ɓacin rai amma don allah ka yi haƙuri wallahi umar ma ya yi nadamar abin da ya faru to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu ne sai allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya madala yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula tare da hassan barka. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa BOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a wannan makon zai mai da hankali ne kan cutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Tomarila kamar da watakila wasunku suka ji da farko shirin a wannan mako na mai da hankali ne kan cutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. An bayyana cewa dai tutuka da dama ne wannan yanayin ke zuwa da su da suka hada da mura, tari, sai kuma laruri da suka shafi masu fama da cutar asma yara ƙanana na daga cikin waɗanda yanayin sanyin hotunan ya yi wa illa sosai wanda masana sha'anin kiwon lafiya ke cewa yana da matukar mahimmanci a wayarwa da iyaye kai game da yadda za su kula da 'ya'yansu a wannan yanayin musamman iyaye mata to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da dr lirwano muhammad ƙwararren likita a birnin abuja da ke tarayyar najeriya kuma na fara da tambayar sani ne kan irin cutukan da shi wannan yanayin na san yin hunturu da yanzu haka aka shiga a sassa daban-daban na yankin ke zuwa da su ga dai likita da bayani wato idan hunturu ya zo cututtuka da suka fita da hankali ma mutane a lokacin hunturu sun zama da zaka samu kasan shi kan sanyi ne yana sa mutane suna kamuwa da da ciwon huhu wato pneumonia kenan wasu kuma dama suna da ciwon toshin mara wato afra shi ma yana iya ya tashi ka gani ina da shi na yawan shawa yanzu gaskiya a wannan lokacin ana samun waɗanda suke da wasu cutuka wanda yake kwance ko ciwon hawan jini idan mutum ya zo kagana samu toshewan shan iska da shi na wato zuban jini daga hanji yana iya ya faru a wannan lokacin sosai sosai saboda wajen yana bushewa saboda yanayin tsanyi da kuma iska da kura banda wannan kuma a cikin gari ita kanta idan ana tafiya waje kan toshe sosai saboda wasu ayin hamatar yana sa ba a iya gani hanya so ana yawan yin accident saboda haka wasu kuma suna tsayawa su farka ba saboda ba su gani gaban su yawa dokta kamar eh, game da dukkan waɗannan eh, waɗannan hanyoyi ne ko kuma matakai za a ɗauka domin a kare kai haka da su tabbatar da su yi kokari su shiga gida da wuri saboda wannan koran ya fi ya fi tsanani da dare ya fi tsanani da ya fi tsanani sassafe so idan mutum da su tafi kamar yara su je makaranta da safe da dare ma da ayyuka su safa a rufe su wasu abu su a rufe masa zai abu da inda hali a sa hula a kai in ba sa hula ba a nemi irin tufsa da wanda za a sa ya shiga ya rufe kayi da idan mutum yana da irin na cututtuka da ke damu kamar ina shi yanzu yanzu ina sa takunkumin baki ba lallai don corona ba wallahi saboda wannan hamata ɗin saboda ya taimaka kar ya sa ne fara shawa duk daga yayi yawa zai fara shawa sai su talatin su arba'in. dakta ya taɓo batun kamar masu asma su kamar waɗannan matakai ne ya kamata su su ɗauka. Dokta kamar akwai batun wiwa yara wanka da kuma yadda za a shirya su a wannan yanayi na lokacin sanyin hunturun ya batun kacinacin da ake game da batun yiwa yara wanka a wannan lokacin ya dubu lokacin abu so ana yi musu wanka sau ɗaya da safe a yi shi da cewa shi gari a yi kuma an ba a sa musu safa a sa musu kaya sosai yan suwaita tabbatar da an kula da yaro wannan lokacin zai je makaranta da kuma ba makaranta a ji a ɗauko shi kara bashi a makaranta kuma kar yawo yara ƙanana su yau ta fita waje da dare a lokacin sanyi da lokacin hunturu don da dare ya fi tsanani da kuma asuba. ya turo da ƙarshe akwai batun hura wuta haka da kuma sanya gawayi da kuma ruwan ɗumi da ake yi a nan kamar wacce shawarwari za a ba wa iyaye. ana amfani da hita wato da cikin zai da zuwa wasu ɗaki wasu yanzu kaga kuma yanci ana amfani da gawayi ne ko ana amfani da a tabbatar an kula da gawayin nan ko ana hura wuta a waje ba kar yara su faɗa ci ko ya kona kansa ko kuma a kawo gobara a gida a unguwan gaba ɗaya ba so a tabbatar da an kula da wannan wutan an gama a kashe an sa a ɗaki a sa shi a gefe wanda ake inda ake ajiye wutan inda wani yaro wani zai faɗi dare ya tashi je fitsari ya faɗa a ciki ba kuma matan ma ita ma ta faɗuwa a kai ya kamata a ɗaga shi a gefen gado don wasu ajiye a gefen gado ne dab dab dab wanda kowa an zai fada shi yasa ake samun yawan an samu gobara ya tashi a wannan lokacin ana samun yara sun kone yanzu akwai wani yaran da aka da su sun kone da a gida suna jin wuta an sa wuta a gurin a gaban garin su su fada cikin wuta an kai su cikin ba daɗin su kuma gobara ya kama a gidan da wani ya fada ciki sai kama gado kafin a sani a zo kofa da kulle yanzu an samu gobara a gidan yadda kira ka wutan sun kone sosai mutane so ya kamata a kula da wayan buwa ba. Eh, to dokta mun gode kwarai da gaske. haka ba mu To masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake ya haɗa mu. kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. lirwan Muhammad ƙwararren likita kana kuma jami'i a hukumar kula da lafiya a matakin farko ta Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan barka da shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. To a gaida likita bokan turai a da sosai. Madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya ta fuskokin siyasa zamantakewa tsaro kasuwanci tattalin arziki cinikayya da dai sauran batutuwa waɗanda mukan yi dubi akan su da kuma yin fashin baki a yau shirin zai dubi ne akan ayyuka na ta'annati da rundunar sojan amurka da ke ƙasar siriya ke yi na wawure arzikin ɗanyen man fetur da allah ya cewa ƙasar ta siriya ba ga taimaka ba ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke haifar da matsaloli na tsaro a cikin kasar ta siriya wannan da shi abin da shirin namu na yau da allah zai dubi a kansa da fatan masauraran mu za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin bayan da gwamnatin kasar amurka ta yanke shawarar aikewa da dakaranta zuwa kasar siriya domin aiwatar da ayyukan tsaro da kuma taimaka ma ƙungiyoyin da take kira masu fafutuka a ƙasar ta syria sojojin ƙasar amurka da suke yankunan arewaci da kuma wasu yankunan gabacin ƙasar suke wawushe arzikin man fetur da allah ya cewa wannan ƙasa sojan amurka sun kafa su ne a cikin ƙasar syria a yankunan da ke da ɗanyen man fetur da kuma sojojin amurkan sun haɗa kai da wasu daga cikin mayakan kurdawa na yankunan hasaka da raƙa waɗanda suke taimaka musu wajen yaƙi da ƙungiyoyin da suke kira na 'yan ta'adda waɗanda ba su biyayya ga lamarinsu kamar da kuma sukan yi amfani da ƙungiyoyin kurdawa na yankunan hasaka da kuma raƙa domin yaƙi da sojojin halastacciyar gwamnatin ƙasar ta siriya a lokutan baya-bayan nan dai rahotannin da ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar syria ke bayarwa suna tabbatar da cewa sojojin ƙasar amurka a kowace rana sukan fitar da tankoki na ɗanyen man fetur wanda suka sace daga ƙasar ta syria zuwa sansanoninsu da suke cikin ƙasar iraki sannan kuma suna fita da su ta mashigar mahamudiya da ke kan iyakar ƙasar syria da kuma ƙasar iraki da dama daga cikin waɗanda suke bin diddigin lamuran da suke faruwa a ƙasar ta siriya sun tabbatar da cewa mayakan kurdawa da ake kira na ƙasar a yankunan arewa da kuma gabacin ƙasar ta siriya suna aiki kafada da kafada da sojojin amurka wajen aiwatar da wannan fasakori da kuma sace ɗanyen man fetur ɗin na ƙasar siriya baya ga kuma gwamnatin ƙasar syria a lokuta daban-daban ta kai ƙara ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya domin yin dubi a kan abin da amurkan take yi da kuma ɗaukar matakan da suka dace amma ko daidai da rana ɗaya kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya bai taɓa yin wani zama domin duba irin ta'annati da kuma barna da amurka take yi a cikin ƙasar siriya ba musamman ma sace arzikin wannan ƙasa da kuma taimaka ma kungiyoyi da suke yaƙi da halasasciyar gwamnatin ƙasar bilhassali ma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya har kullum yakan yi ƙoƙari ya halasta wa amurka abin da take yi a cikin ƙasar siriyan da sunan gudanar da ayyukan tsaro da kuma wanzar da zaman lafiya misali a da cewa amurka ta kafa wani abin da take kira kawancen yaƙi da ta'addanci a cikin ƙasashen siriya da iraki wanda kuma da sunan wannan kawance ne amurka take aikata ta'annatin da take yi a cikin kasashen na syria da iraki wanda kuma majalisar ɗinkin duniya tana kallon wannan kawance a matsayin halastace tun bayan da wasu daga cikin al'ummomin yankunan ƙasar syria suka fara kokawa dangane da irin ta'annatin da sojojin amurka suke yi a yankunan su musamman ma yankunan arewaci da gabacin ƙasar ta syria gwamnatin amurka ta ɗauki ƙwararren matakai na tabbatar da cewa ta daƙile duk wani yunkuri wanda al'ummomin syria na waɗannan yankuna za su iya yi domin tunkara sojojinta ko kuma kawo musu matsala ko cikas ga yunkurin da suke yi na aiwatar da manufarsu ta daidaita ƙasar ta syria ba ga kuma bisa wannan manufa gwamnatin ƙasar amurka tana ci gaba da horar da mayakan kurdawa na ƙungiyar ƙasar domin tabbatar da cewa ta samar da wasu mayaka na musamman a cikin gida a ƙasar ta siriya waɗanda za su yi mata aikin da take bukata babban aikin da tafi bukata a halin yanzu dai shine tabbatar da cewa an murƙushe duk wani yunkuri wanda zai kawo matsala ga samuwar sojojinta da kuma sansanoninsu da suke cikin yankunan arewacin ƙasar ta siriya mayakan kurdawa na ƙasar dai suna da manufa ta 'yan aware na yunkurin ganin cewa an kafa ƙasar kurdawa a cikin ƙasar syria wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin manyan manufofi na haddasa yakin ƙasar ta syria wato tabbatar da cewa an ɗaiɗaita ƙasar an rarraba ta zuwa ƙasashe ta da ƙasar za ta zamanto ba ta da ƙarfi kuma ba ta da wani ɓangare guda ɗaya wanda zai yi magana da yawon dukkanin sauran bangarorin kasar a halin yanzu dai za a iya cewa mafi yankunan kasar ta siriya suna ƙarƙashin ikon gwamnatin kasar ne sabanin lokutan baya a lokacin da 'yan ta'addan daesh da kuma sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu da'awar jihadi da suke samun goyon bayan amurka da isra'ila da kuma saudiya da wasu ƙasashen larabawa suka mame yankuna da dama a cikin ƙasar ta siriya da sunan kafa abin suke kira daular musulunci wanda kuma bisa turjewa da sojan ƙasar ta sire suka yi da kuma gwamnatin ƙasar da kuma samun ɗauki da suka yi daga abokan kawancensu da suka hada da rasha iran da kuma ƙungiyar hezbollah sun samu nasara a kan mayakan 'yan ta'addan bayan kwashe tsawon shekaru ana gumurzu a dai lokacin da 'yan ta'addan kuma suke samun ɗauki daga manyan kasashen duniya da suka hada da ita kanta amurka da birtaniya jamus faransa da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa musamman ma dai kasashen saudiya haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma bahrain amma daga ƙarshe bayan fatattakar 'yan ta'addan da kuma kare lagonsu ƙasar amurka da kuma sauran ɓangarori waɗanda suke adawa da gwamnatin ƙasar ta syria musamman ma dai gwamnatin ƙasar turkiya ƙarƙashin shugabancin rajab tayyip erdogan sun samar da sabbin tsare-tsaren su na tabbatar da cewa an aiwatar da waccan manufa duk da cewa dai yunkurin aiwatar da ita da karfin to ta hanyar yin amfani da 'yan ta'adda da ake ba su muggan makamai suna yin kisan gilla akan jama'a da kuma kai munanan hare-hare na bama-bamai a masallatai da makarantu da cibiyoyin gwamnati da sauran cibiyoyi na harkokin jama'a hakan bai nasara ba to amma daga bisani an fitar da wasu sabbin tsare-tsare domin aiwatar da wannan manufa ta rarraba ƙasar syria inda gwamnatin amurka take ci gaba da ɗaukar nauyin mayakan kurdawa a yankunan arewacin ƙasar yayin da ita kuma ƙasar turkiya take ci gaba da horar da 'yan ta'adda na ƙungiyar jafatun nusra ko kuma a harar sham waɗanda suke yankin idlib da ke kan iyaka da ƙasar ta turkiya wanda a halin yanzu suke yi iko da yankin na idlib baki ɗayansa duk wata cewa dai suna samun matsaloli matuƙa a yunkurinsu na ci gaba da mame sauran yankuna da suke makwabtaka da lardin idlib sakamakon yadda sojin ƙasar ta siriya suke samun ɗauke daga sojojin ƙasar rasha da kuma iran baya ga kuma sauran yankunan da suke ƙarƙashin kungiyar kurdawa da ke dauke da makamai ta kasar ita ma tana fuskantar irin wannan matsaya ta turjiya da kuma kasa samun fadada yankunan da za ta yi iko da su ta yadda take fuskantar turjiya daga sojojin syria da kuma al'ummomin da suke waɗannan yankuna da suka mamaye musamman ma al'ummin kurdawa da ke cikinsu waɗanda ba su yarda da mamayar amurka a ƙasarsu ba irin wannan yanayi ya sanya a latilas wasu daga cikin kasashen da suke daukar nauyin 'yan ta'addan sun ja da baya musamman ma wasu daga cikin kasashen turai da suka hada da birtaniya irin su faransa su jamus da dai sauransu inda a halin yanzu suka bar gwamnatocin turkiya da qatar da kuma amurka suke daukar nauyin irin waɗannan ƙungiyoyi yayin da ita kanta ƙasar saudiya ta ja da baya dangane da ɗaukar nauyin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke yaƙi a siriya da sunan jihadi kamar yadda wasu daga cikin ƙasashen larabawa waɗanda su ma suka taka rawa a wannan fage suka ja da baya musamman ma bahrain kuwait da kuma ƙasashe irin su masar da tunisia a halin yanzu dai masana akan harkoki na siyasar ƙasa da ƙasa suna ganin cewa gwamnatin kasar siriya dai ta samu nasara akan dukkanin makiyanta da suka hada da amurka da turkiya da kasashen turai da kuma saudiya inda kuma babban dalilin hakan shine yadda wasu daga cikin waɗannan kasashe suka ja da baya kuma suka dawo suna neman mai da hulɗa ta diplomasiya da ƙasar ta siriya daga cikinsu har da haɗaɗɗen daular larabawa da kuma bahrain da kuma hatta ita kanta ƙasar saudiya akwai rahotanni da suke tabbatar da cewa ta bayan fage tana yunkurin sake kulla ta da ƙasar syria. kamar yadda haka batun yake dangane da ƙasar turkiya wadda ita ma ake sa ran akwai yiwuwar ta sake dawowa domin shiryawa da ƙasar ta siriya da suka bata da ita tsawon shekaru bayan da turkiya ta buɗe kofofinta na sama da ƙasa da ruwa ga 'yan ta'adda daga ko'ina cikin faɗin duniya domin zuwa ƙasar siriya da sunan jihadi. masu lokacin da muke da shi ya riske mu anan zamu jala zamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can da safe idan lakai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin da wanda kuka ji muryoyinsu tayin amin yake cewa mu kwana lafiya wasalamu alaikum wa barakatu